a wani dan lokaci juma'a da ta wuce ya yi wata hudu ba wanda ta tada kuma ta wannan hudu ba ne a matsalacin jami'ar atv a bauchi inda na ke limanci wata fitina ce ta taso mana allah ya tsaye mu da wani ita ce fitinar da take faruwa a waje muke jin tsoron kar Allah ya jarrabe mu da ita a cikin jami'a jami'o'i rayuwar cikin jami'a ba rayuwa irin ta waje ba ce waɗanda suke zaune a jami'a da waƙon malamai ko ɗalibai ba irin waɗanda suke zaune a waje ba ba dukkan abin da ake yi a waje ne ya dace da cikin jami'a yara matasa da ba kananan yara yan sakandare ko firamare da za a ce musu bulala na tsawatar musu ba a matasa ne da kowa yana ji ya samu yancin kansa ba mai hana shi ba mai tashi idan ka tara su a cikin jami'a to sun ka yi a akan gudanar da kowace irin harka su. saboda tsoron kan fitina irin ta waje ta shigo cikin jami'a wannan dalilin ne ya sa a matsayinmu na malamai a jami'a kuma matsayinmu na jagorori na addini a cikin jami'o'i muke kokarin tabbatar da cewa matasan nan da suke hannunmu a matsayin amana muna kokarin dora su kan abin da ba zai iya jawo musu matsala ba in ma za su yi sun fita a jami'a su amma ba a cikin jami'a ba shi yasa tsarin da ake yi a jami'o'i shi ne kowace jami'a takan sa al'amuran addini suna ƙarƙashin mss ne idan daga ɗalibai dukkan harkar da ta shafi addinin musulunci yana ƙarƙashin mss duk abin da ya shafi kiristoci yana ƙarƙashin kama ana yawan samun matsala daga waɗansu ɗalibai kiristoci da cewa aiki ba su yi wala'i wa kama saboda kiristanci kamar da kuka sani ta rarrabu kashi kashi to sai a ce musu dole haka za ku haƙura ku zama karkashin ka saboda in aka bari aka rabu to ba za a iya kontrolin din su ba to haka kuma musu tun daga lokacin da aka kafa ƙungiyar ɗalibai musulmi ta MSSN ki zama duka hakar addini da ta shafi ɗalibai za su zo karkashin MSSN kuma ba a yarda wata ƙungiya ko wata iri inda da sunan addini ne da cika shi kanta har a bata wani wuri da za a ce wannan wurin ibada ne na ƙungiya kaza saboda idan aka yi wannan to matsalar ba za ta tsaya a kan su da aka ba su ba kuma za ta ci gaba ya zama ba za a iya kontrolin ba duk ko ɗaliban jami'a har aka bari irin wannan ya faru a tsakanin su aka ce in za a yi rigima irin wanda ake yi a waje a yi irin ta a ciki to ba san yadda jami'a za su kasance ba in shi da kuma kai sai aka samu matsala daga jami'ar ATP ni kuma kowa ya san ni wane ne a matsayin jami'ar ATP amma na ce a kai na idan na gaba daidai ba in tare tun kafin ya faru in ya riga ya faru da yi kokari a kan su don haka kawai sai na gani a social media cewa an ba da allocation ne ma wata kungiya ta ɗalibai yan a tijjaniya sai na ce wannan ba da ba ne ba don saboda su kungiyar yan a tijjaniya ba saboda su ba kungiyar mss ba ne so kowace kungiya ne zai ba da sunan mss ba bai kamata a ba da matalaci na ta daban ba ba za ka sa wa ɗan tijjaniya ya zama ɗan izala ba ba za ka tusasa wa ɗan izala ya zama ɗan ɗariƙa ba ba za ka sa wa ɗan shi'a ya zama ɗan ɗariƙa ba kowa zai ke rikina amma idan suna jami'a su yi kayan su amma karkashin ɗan ɗan ba a bada wata ƙungiya na kana ɗin da zai tana yi ta kadai ba suna fahimta da kyau waɗannan duka ana yi a waje amma in aka koma cikin jami'a ba za a yarda da shi ne ba da wannan ne aka ci gaba ana samun matsala amma ana danne shi a kasa kasa ta wanda ko a wajen bakwaci kowace kungiya ta kan kawo irin wannan hankoron a ko'ina sai a danne su a ce ku yi hakuri ku hakuri hakuri kowa ya sani tsakanin izala da ɗarika idan ka zo waje kowa da matsalacin ka amma ba za ka je jami'a ka ga an ba da izinin wannan kuma a ce a rubuce officially ba idan aka samu waɗansu sun je sun fara yi a haka kawai ana iya ce eh, jami'a ta ɗan yi ignoring ya za a yi cikin hikima amma jami'a ta rubuta da sunan ta ta ba da wannan babban kuskure saboda duk wanda ya zo ka ba shi wani ma yana da ɗanci shi ma ya ce ka ba shi to kuma abin ba zai kare ba kuna fahimta sannan duk yadda muke da bambanci na aƙida akwai abubuwan da dole sun haɗa mu to a cikin jami'a wannan kuma sun ɗin da ya haɗa mu duka dole ka bar ɗalibai su rinka kalla a wuri guda sannan idan ka bayan tun daga kan salawatu da kamsu salawat wata ranar zai zama kuma na jami'a zai zama kuma na juma'a in shi yasa kyan kar a kai kar ma a ba to sai ya zama sai na ga labari cewa an bawa wannan kungiyar fili a kan tafi da masallaci inda na ga cewa an ba ta fili a kan tafi da wurin wasifa ya ba zan damu ba inda a ce an ba ta ta yi wurin da za su rika maulidi ba zan damu ba Kuma kowace jami'a ana yin wannan ku za ku yi taron ku na izara sai a ba ku bol, ko a ba ku wani aji ko a ba ku wani abu sai ku je ku amma ba za a ce masallaci ya zama na yin wani ba da 'yan kungiyar kasa in aka bar haka a jami'a za a samu babbar matsala a waje kowa ya ga amma a cikin jami'a ba wa ya ga na fata kuna fahimta ne to ni dai nake ba zan yarda da wannan ba jami'ar ATPU ta riga ta yi gaggawa inda a ce na sani tun farko da ni na san hikimar da zan yi in shiga sai da haka su ɗaliban sai na sha zama da irin wannan na san hikimar da zan yi maganar da kwanta a masu wurin da za su yi abinsu amma ba a ware musu masallaci ba su kuma sai aka ce masallaci ne to ni kuma sai na ce wannan ba daidai ba ne sai na tsaya na ce zai yi a to shi ne na tashi da ya hudu ba sai kuma ƙarshe sai na ce na ma sauka daga limanci abin da yana nake na sauka da kalimanci da kuma irin maganganun da ne duk wanda yake bibiya ta hasa ban saba irin waɗannan maganganun ina da ina yi ma za ka ji alamar bakiya sosai ba amma ta yi kokari na yi kontrolin ɗin kai na. so da ni a gani na kamar an cuce ni kamar an zalunce ni Allah kuma ya hana a dake ka kuma ana ka kuka Allah ne ce la yushriku Allahu jahra hada su'i min al-qawli illa man bil Allah baya so ka fito ka faɗi mummuna sai in an cuce ka don Allah ba cuce ni ba sai ka mun da ba sai dai amfani da wannan aya sai na faɗa na ni ba mun da ba sai dai to tun ni ba na da ƙarfin da zan ce a bari dole ni na sauka yanzu Allah na ne Rai wannan ne, sai dai sai duniya ta ɗauka ca ni bana da kyakkyawar participation a social media ba ka galibi daga cikin ko abin da aka faɗa ni ban sani ba sai dai ana gaya mu da ni bana da lokaci saboda sai kai na su yawa saboda haka ina dan na wani ko da dan na wani ya dan fara abu bana da lokaci ko comment section to an rubu ba an ce an yi magana an yi magana amma mutum da ke fahimta shi ne maganganu da aka kashi ne akwai waɗanda suka faɗi alheri ko waɗanda suka faɗi kishiyar haka waɗanda suka faɗi alheri suka suka shi waɗanda suka ce na yi daidai su kawai a wurin su gobe daidai ne kawai saboda su ma'an yana so na ne ko ɗalibina ne tun da ne na faɗa kawai ne saboda kauna kar a zage da kar ce ba daidai ba A ko kuma wanda yake na yi daidai saboda shi ya yi amfani da gizinin ne ya daga dalili kaza sama ma da dalilan da na faɗa daga cikin waɗannan waɗanda suka yi irin wannan magana har ma da waɗansu cikin ɗan ɗariƙar tijjaniyar da abin ya shafa har ma da waɗansu cikin ɗan ɗariƙar ƙadiriya irin waɗannan saboda su sun gano ɗaiɗan eh, sun gano su kuma fahimci asalin manufata ba ita ce abin da waɗansu ‘yan zage-zage suka ɗauka ba. To sai ta ce na uku su ne waɗanda su kuma na nasiha suka su suka ce matakin da ka ɗauka kusur ne. Su ma duka alheri suka rusa kuma alheri suka fata Suka ce abin da ka aikata kusu ne. Maganar da kai daidai ce amma matakin da ka ɗauka kusu ne. Kuma ni waye da ba a ce na bi su ne mu duka ɗan adam ne mu muna yin dini muna yin kuskure wani lokaci kuskure ba zai iya fi yawa musamman idan mutum a lokacin da ransa ya baci an fi tsammani ya faɗi ba daidai ba ko ya aikata ba daidai ba saboda wanda yake cikin nutsuwa to sai kuma ɗaya ɓangaren su ne waɗanda suka fi ba daidai ba suna suka suka shi su a gani na suka su wasu a wasan wasu na wasu ne shi ne a yi shi nuna a a mitu mu yi abuwa ne wa ma tun kuma shi ne mu akifar yan na mu yi a ya in tun ta fi yi so kuma jan wasu kuma tun kuma kama kama mu ba ta kuma nuna ba. waɗanda suka faɗi alheri ni a ganina da waɗanda yan wasu ni a wuri na dukansu suna ƙaunata kuma na gode wa kowa ya taimake waɗanda suka faɗi alheri sun taimake ni saboda sun nuna mun ƙauna a kan abu akwai abin da nake faɗa da yake daidai waɗanda suka ce abin da ni ba kuskure ne suka yi mun nasiha ashe suna ƙaunata da cewa ashe idan na fi ba ne ba za a gyara ta kauna ce dan wadu wadu kuma su duka suna fatan ku samu lada da kuma Allah ya kare ta saboda duk abin da suka faɗa din nan shaida ne suka bayar a kaina kuma ubangiji na ya ce ta shahadati ko yusa kuma dama abin da nake fata shi ne samu lada a aiki na ni kaina amma ya kasa mu ina so kuma in je wajen Allah abun ba daidai ba ne ba a sabon ladan wani saboda aiki na kadai ba zai yi insana ba ina fata idan akwai abin da ba yi ba cikin abin da wani ya faɗa a kaina to ina fata Allah ya saka mun ya bani ladar abin da aka faɗa ba yi ba a kaina ni ma in san samu ko a ladar amma idan akan haka ne to gaskiya albishirin ku masu zage-zage ni ina son ku ƙara har sai ku kai kasira to duk zage da kuka yi kalilan ne ni kuma ina tsammani ba zai cika ba na sai an kai wa latin mahunna min alladina kuntu kitaba min qablikum wa min alladina ashraku ana kabira wa duk abin da aka yi yarin kuka yi kuma don Allah zan tambayo ku ta sake sake sake a kai na an zagi baya ci zaki baya ci don Allah ku ga alamar ciwo a jiki na ana da nishadi na kan abu bayan da nishadi na gaya wanda ya fi Allah ya kai yi wani jin daɗi ni tsakani da Allah ba na so a rasa su kuma ba na so a hana su kuma ni ba na jin mamshin abin da suke yi har ka ji ta rigar malam na ka riga ka sa ka fito a matsayin malam kuma malam karatu ya iya kai kuma baka iya karatu ba sai kai idan ka hana wanda yake zarafi ya yi zarafi zai ce zai yi karatu kuma za a mana barna a cikin karatu za ka wani shi zarafi abin da ya iya da su ne ke zai yi karatu zai ba ta mana karatu su ne karatu su ko kuma su zai yi ne ya sake yi wallahi ba ba a rike muku kuna yi kuna jin daɗi Amin, nan kuma kusan shi al'amarin addini ba al'amari ne na wasan wasa al'amarin addini ba al'amari ne na wasa na samu kafiya na yi nazari sosai a kan maganganu na waɗanda suka kira da cikin malamai na da shugabanni da iyaye kuma abokai na masu daraja ni ina da kuke gani har yanzu ɗalibi ne na waɗansu ɗalibi na waɗansu ɗalibi na waɗansu kuma wallahi waɗanda na ɗauke su a matsayin daidai ina har yanzu ina ba su neman su waɗanda na ɗauke su malamai har yanzu malamai na ne kuma wallahi ana sa ne ana hana don haka nake cewa cikin dukkan waɗanda suka yi mun nasiha a kan cewa na ce ba daidai ba ne shi wannan daidai ne amma cewar da na yi na sauka daga kan limanci wannan ba daidai ba ne suka ce idan gyara kake so ba sai ka yi haka kafin ka gyara ba suka ce faɗar wannan kalmar kuskure ne saboda faɗin haka da kai kada yanzu da buɗe wata kofa ta farna da ta fi muni sama da farnar da kake tsoro a can to kuma lallai na yi nazari dama Allah ya ce da kudu shi ni hankali saboda akwai ɗan waɗanda suke so lantar kudu na an asli hadiku wa an fi hadiku fayami kuka alaiku fayamin wani Daga ba za mu ba wa shi nan koya. idan a cikin wannan kalmomin da na faɗa na cewa na yi na yi wanda da ni da abokin aiki na kuma ɗan uwana shekuma shehu aliyu dukkan mu muka ɗauki mataki iri ɗaya malaman mu suka ce wannan matakin ba daidai ba sannan su shura ta jami'ar atv wanda karkashin ta ita ce take da alhakin kula da masallatai da limamai suka yi zama da mu suka kuma mu cewa don Allah don Allah mu janye wannan magana ai mun san Allah sannan malamai suka rika kira na ɗaya bayan ɗaya malaman da suka kira da na ƙarshe jiya kusan karfe sha biyu dare da na yau kuma ina cikin lacca malamai ne guda biyu waɗanda suke cikin malamai mafi daraja a wurina waɗannan malamai dama su biyu su suka sa ni na karɓi limanci a wancan kawai lokacin da aka ce in karɓa da ke sai aka same su sai suka sa ni yanzu kuma sun ce in dawo don haka ina sanar da cewa idan abin da ne kuskure ne Allah ya yafe mu kuma mutane ina neman yafiyar ku na dawo abinci imam biyu amma maganar gyara muna nan za mu ci gaba da gowar maya da da Allah duk wanda yake so ya raba kanmu ya raba mana kan ɗalibai ya raba mana zaman lafiya a cikin jami'a da sunan addini in Allah ya tafi zai waɗanda suke da kyakkyawan zuciya amma ba su fahimci ne muke nufi ba ne Allah ya fahimtar da su amma waɗanda kuma suke da bakar zuciya Allah ya ɗora mu kan su an ya isa so?